Allah ya sarki Muhammad Bera Allah shi masa rahama yan uwa musulmi muna ba da hakuri kasancewar a da wannan satin imam ya ba da uzuri na cewa akwai yankuwar da ke hana mai zuwa yau da Allah zuwa rika mai kuma jama'a kun san kafin da liman kai muna Allah ya ba da iya saboda liman ya sha karatu ya kushi ni kuma wallahi koyon shi da nake saboda haka ina ba jama'a hankuri ga da'adin da samu gare ni wanda zan faɗa ka ilimin ya kai gaba da karatu ne inda ya tsaya yan uwa musulmi karatun da aka nuna an kwana cewa rahama Allah tana sauka ga masu takawa masu tsoron Allah kuma suna ba da gaska na biyar za a tashi a da zakati ɗariƙar falaki ba da zakka hanya ce ta cin nasara duniya da lafiya duk da ke daurewa ya iya hidda kuɗi na haƙƙin Allah cikin dukiya sai ya kama hanya da cin nasara duniya da lafiya duniya zai gama da duniya lafiya lau kuma lahira zai shiga azab shi ne sai malami a shekar Salamu ni da bani ya buɗe farkon sosu minu Allah maɗaukakin sarki ce kan aflaha al-mu'minun tabbas muminai sun rabbanta muminai sun samu barabu malaman tafsiri irin su imamu ibn kafir abin fada'i Allah shi masa rahama ya ce Allah maɗaukacin sarki da ya halitta aljanna ya ƙawata ta ya cika ta da ni'imomi da kayan jin daɗi sai Allah ya ce aljanna yi magana aljanna ta yi shiru Allah ya ce ki magana da ki dama Allah ya ce abu yi magana yana yi ko bi yi jama'a wallahi duk abinda Allah ya ce magana yana yi ran tashin kiyama fatar jikin sai ta yi magana fatar jikinka gaɓoɓinka sai su yi magana hannu zai magana ƙawa sai magana wa qalu li juludihim lima shahidtum alai suke ce ma fata jiki me yasa zaki ba da shaida akan mu ke fata qalu an baqana Allahu allazi aqad kulli shay Allah da ke sa komai shi magana shi ke magana kuma ka dole mai magana duk abin da Allah ya ce magana wallahi yana magana ta har da abin da ya magana sai ya magana inda Allah ya ce azan ta yi magana ta ce buɗe bakin aljanna sai qad aflahal mu'minun ita kanta aljanna saboda ta ga an cika ta da kayan jin daɗi kayan ni'ima na har abada sai ta ce qad aflahal mu'minun aljanna Allah ta ce mu'minai sun rabbanta su wane ne sai Allah ya ce alladheena hum fi salatihim khashi'un su ne waɗanda a cikin sallar su suna kushu'i suna yin shiru ba su waiwaye-waiwaye ba su soshe-soshe ba su kallace-kallace kai cikin malaman tafiya ko wanda ya kawo cewa a da sahabbai suna sallar suna kallon sama amma lokacin da Allah ya saukar da alladina hum fi salatihim khashi'un fataraku an-nazara ila sama wa wada'u nazarahum ila mudin sujudihim suka bar kallon sama suka dawo suna kallon yan suke sujada kenan mumini in ya fara sallah zai dinga kallon inda yake sujada ba a basaraka mawdi'a sujudika ka aza ganinka inda kake sujada malamai suka ce idan mutum Allah ya jarabai da ciwon kalle-kalle da waiwaye-waiwaye to an yi mai rango mai rantsa ido yana sallah ya rantsa ido domin in ka runta ido shi suke da kabar kallon ko'e duk da ke malamai sun rubuta cewa runta ido makaruhi na cikin sallah daga cikin makaruhan sallah akwai runta ido tagamidul ainai ne to amma in mutum na da waiwaye da kalle-kalle da ya ji mutum abu kaɗan ya waiwaya to an ce an yi mai rangwame ya runta ido cikin sallah don ya bar wannan waiwaye dawa manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam waiwaye cikin sallah wani sabke ne da shaidan ka wasan mutum don ya rage mata kima ya yarge mata daraja to su mu'minai in suna sallah ba su kallace kallace ba su waiwai waiwai ba su soshe soshe bale da suna sallah yana ciki nawa mutala biyu doki aje kuɗi nan la ila illa. ina sallah take wurin da wallahi mutum ya son ya gama lahiya ya san kan sallah kwari mumini idan ya tsaye zuwa sallah yana da zuciyarsa da dinga da abinda a cikin ta yawa masu da zinawe sun ka bale kai shagon ka kila duka duka ko dan zinawe ba bai sai wallahi wani shago ne ko biyar ba bai sai wani wallahi shago ne ko dubu goma bai kai ba to amma ga masu kayan daga sun rufe shago zuwa sallah amma ka taho wai za a sai wani abu kana sallah kana magana to Allah madaukakin sarki ya ce alladina hum fi salatihim khashi'un su ne waɗanda suke yin khushu'i a cikin sallah magana sun fassara al-khushu'u as-sukutu wal khudu'u yin shiru da kuma ƙasƙantar da kai wa adamul iltifat fi salat da kuma rashin waiwaye cikin sallah idan mutum na waiwaye alama tsoron Allah ba cikin zuciya kuma saboda ka in ka farka shiga cikin wayannan ka sifanta alladina hum fi salatin khashi'un ka daina waiwaye ka yi fashi sosai kana gyaran hula ko kana kallon faɗar rigarka abin da ka suka kalli inda haka sujada ya tabbata a sunna inda suna sallah yana kalla inda yake sujada sai Allah ta'ala ya ce walladina hum anil lagwi mu'ridun da kuma waɗanda su game da lagaw masu bijirewa lagaw cikin wata aya malamai su shirka aka magana suna kawo da kai daga shirka to abinda a shirka da Allah ba su yi ba su an sallaya ba su an mako na wanda ya sa a masu riya ga kowa ba zuwa wani malamin duba suna kau da kai wuzuwa an suka ce allabo a ran alma'afi muminai suna kau da kai ga duk abin da ya sai sabon Allah in sai iske ana idan suka da wurin su wuce, tsara ka wa idan marru lagwi marru idan suka wuce da inda aka lagau za su wuce cikin mutunci da karinci su daga su bar wurin kenan mumini in yi iska a sabon Allah ya bai da wuyan zama ba bai da imanin kwarai muminan kwarai sun ka iska ana harakar banza ba su ɗaya, sai su kai walladina hum lagwi mu'ridun da kuma waɗanda dangane da abin da shafi lagau ko shirka ko saƙo, ko ya sashin maganganu ba su tsaya wucewa su kai Allah ta'ala ya ce walladina hum lin zakati fa'ilu. da kuma wani su game da zakka masu aikatawa malamai suka ce an kira ta fa'ilun saboda nan ana nufin zakka farilla inda yake wasu malamai sun ce wadda aya an saukar da ita a makka suratul mu'minun makiyar. amma kuma gashi ita kuma zakka an farlanta ta a madina shekara ta biyu amma malamai suka ce abinda a mafi inganci an farlanta zakka to a makka don suratul an'am makiyya ce amma kuma cikin da Allah ya ce wa atu haqqahu yawma hasadi yayin tun makka aka sauka aka fallanta da zakka ba sai bayan an kai madina ba kenan saboda haka masu ba da zakka dukiyoyin idan mutum na san ya rabbanta ya ba da zakka dukiya daga cikin abin da kawo matsala ga mu masu neman rani da masu noman damana rashin ba da zakka kaga mutum yayi zakka yayi yayi abinci gurgudu ya ba zakka rashin ba da zakka wallahi hasara ne baka baka samu Ba baka tsira ga Allah baka samu aljanna in baka ba da zakka dukiyar yasa Allah ta'ala ji daga sifofin masu imani wa suka rabbanta su barabo sune walladina hum zakati fa'ilun sune waɗanda dangane da zakka suna aikata yadda take suna ba da kansu da kuma wani ke min tambaya muna masallaci mun gama jama'a ita da Allah malam wannan ya kira shi yanzu yanzu cewa zakar dabbobi ne shi yana iya sai suwa in ya sai suwa to ya ma mutane kuɗi ya ce wallahi ka faɗa ne ba a yi ba ka sai saniya ta zakka ta tuka ba mutane don ba haka da aka sai kai ba saniyan nan za ka ɗauka su kutum ka samu wani bawan Allah miskini ka ba ka ita maraƙin nan za ka ɗauko a fito? ka samu wani bawa Allah da ya zaka miƙa ka ce ga tsakanin na ba amma magana cewa wai saboda dabbobin sai yi dai dan maraƙi guda dubu ɗari dan maraƙi guda dubu ɗari da hamsin dan maraƙi dubu ɗari biyu ka ce wai in ka ɗora ka ba mutum guda kamar kaya sara wallahi ba haka ba ne raba kanka da wuta wallahi ɗaukaci ka ba sai wallahi ka huta ka huta duniya ka huta kiyama to saboda haka ba a hidda ba ka sai su karba mutane don ba haka na amsa Allah ya tsawo Allah maɗaukakin sarki ya ce wallabe na hum lifurujin hafizun da kuma su wato masu kiyayewa ne ga farjojin su, lifurujihim ga farjojin su hafizun masu kiyayewa maza ne kuma ta ne matashi ka isa aure wallahi hasara ka kiyaye al'aurarka ke isa aure ki yi hankuri ki bari sai da Allah ya haɗa ki da rabon amma mutum ya gwabce hanya ita zuwa zina wallahi ya ɗauko maka ne hanyar shiga wuta a rasa tsiya. biya wannan Allah ya faɗa cewa cikin azan za a ji wani wari ya damu ‘yan aljanna ko ‘yan wuta afwal wari ya damu ‘yan wuta suka ga zahin wuta kuma ga wannan wari sai suna tambaya wanga wari ne sai a ce ne rihu khuruj zunat ko zunat wannan shine warin farzul mazinata shi wanda an mazinanci ya mutu yana yi bayan an saci wuta sai ya dinka da wasu ruwa suna wari su da mai azana saboda bala'i wallahi jama'a zuna ba su da wala mutum ya barta sun yana diguwa Allah zai walakanta mutum a duniya in bai bar zuna ba saboda shi yasa Allah ta'ala ya yabi wasu ke kiyaye farjojin sun daure suna sun yi hakuri suna ganin yan mata na wucewa da masu su ke da masu barin rabin nono waje da masu haya suna zura mata ya tsokar jikinsu wallahi dukkan ita bada iyalai su duk kowa ɗaya yi hankuri har lokacin auren ka yi daure ta yi hankuri ka shiga cikin waɗanda jerin waɗanda Allah ya ba aljanna walladina hum li furujihim hafizun Allah ya ce illa ala azwajihim sai ga matayen ko ma'auratan su in namiji ne sai ga matatai in mace sai ga mijinta Allah ya ce au ma malakat ayman ko abin da musu san mallaka na bayan amma maza zamanin sayyidina Umar an samu wata mata sai ta fahimci wa ga'a da ce illa ala azwajin sai ga mamalin su auma malaka tsaye ba ko abin damar san mallaka bayan kawai ta kawo bawan ta dinga shiga ɗaki shi sai ga ta yi ciki ko da kes ya ɗauko a kai sauran sayin na umar sai ta ce to ai allah ya ce au ma malaka tsaye ko abin damar san mallaka ita ko sai ta bawan suna ta mallake shi sun dinga shiga ɗage da shi suna kwanciya sai eh sau ke kuskuren fahimta aya aya abin da take au ma malakat aymanuhum sai waɗanda damar abin da ta mallaka mata namiji sai ka fara so goya ya so ya kawo ɗaki ta zama sadaka ta. amma in ba haka ba bai yiwa ke kina mallaka bawa kuma sai kuma miji. wannan ke ƙarfi ne bai isa ba girma ne bai kai can ba saboda qur'ani ba yana nufin mace da kibawan ta matsayin wanda zai kwanciya ta yana biyan mata bukata ba namiji aka maka. saboda ka Allah madaukakin sarki ce illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum ko kuma abin da mu mallaka in kana da bawa in kana da boya babu lahi ne kwanciya da ita in ta aihu ta samu ƙarin matsayin ba ka sai sheka ba ka kyauta da ita ɗiyanka ba ka bambanta da ɗiyanka amma kana mutuwa ta kuma ɗiya automatic kana mutuwa ta kuma ɗiya in ko sai kan mallaka duniya amma in ta aihon ma ɗa ɗa ɗan wato abin nan ɗan ɗan bai da mace sauran ɗiyan mutum gaba ɗaya duk guda wurin gado a raba a bayan na shi ta aka ba kowa amma kowa sai darajarta ba ta kai da sauran mata to shine Allah ta'ala ya ce au ma malakat aymanu ko abin da masu su mallaka sai Allah ce fa innahum ghairu malumin su ba abin zargi bane wanda ce ga mata sai ba abin zargi ba abin zargi bane wanda ce wa boya sai ba abin zargi na ba da shari'a bai da laifi ko guda ya ma samu lada idan mutum ya aure lokacin da ya kwanta da iyali ya samu lada kuma yadda hadisi ya tabbata ya samu lada sadaka amma matan ga da ka yawo wallahi sai sadaka yanzu ma amma san ga wasu ko lahiya ba su wallahi wasu ciwon sanyi gare su ta kai wajen wanga ta kai wajen wanga ta kai wanga daki ji suna wajen daki Ke ka ba san makanka wallahi kana ɗaukar ciwo wallahi ka halaka saboda ka shi yasa Allah madaukakin sarki sha maki. kar mutum ya kai da masu ya kai matar da ba a kulla musu aure ba ko ba goya kai ka sai Allah madaukakin sarki kuma ta gawara a zalik duk wanda ya nemi bayan haka kuma bayan mata sai ko boya sai yanayin biyan bukata sai ya tsallake duk waɗanda to Allah ya ce fa'ula fa'ula'ika humul adu waɗanda su ne ‘yan ta'adda imamu shafi Allah shi masa rahama ya ce an shigar da mai istimna'i cikin waga aya wara a zalika mana duk wanda ka zuwa cikin ɗaki ya kulle ya dinga wasa da al'aura kai sai ya fitar da mani ya shiga cikin ‘yan ta'adda mace ko budurwa ko bazawara, suke ɗaki su dinga wasa da al'aurar ko samu wata mata su dinga yin faɗigo sun shiga cikin wara a zalika kuma sun zama al'adun yan ta'adda a wurin Allah kai ɗan ta'adda ne in kana wasa da al'aurar ka hamani ya fito maka sannan malaman lahiya su yi bincike sun ce yana kawo illa ga mutum namiji har da mata ma yana kawo masa illa an ce duk mutum da ke istimna'i zai kamu da rashin lahiyar ƙarfin mazakuta ko aure ya yi zirin da samun matsala mata suna taya suna bari saboda mai saboda ka riga ka samu rashin lahiya tun lokacin da baka yi aure ba ka ce kana kana ta kana iskin na'i sannan ba haka na in mace tana madigo za a cire masu son namiji duk wanda ya taɓa aure ba su sannan ko ta yi aure ba ta yi na namiji akwai wani bawan Allah makwabci na da taɓa auren wata mata ashe ɗan ma gota ta babu ya zai yi fi kwanciya da ba ba ta ba ta yadda kai sai da gajin ke ta ko da ɗan yadda ya masa ba ta yadda amma in ya bar gida akwai wadda ka tuhuwa yau wata ta gobe in sun kare ɗaki ba su hituwa sai wani lokaci dan kasuwa ne da ya hita wallahi ta tun wannan yarinya suna suna cikin ɗaki ba ta buɗewa ko ya taho ya ci bugu ba ta buɗewa kisa ta garama a ƙarshen rabuwa da ita da saboda ka yari a ta saba da irin wani lura wallahi ko aure sai ba su namiji sannan daga cikin musibar da akwai ga harkar jina wallahi yan uwa musulmi yana kawo mutum wato talauci kai ta zuwa interview ba ka samun nasara kai ta yi interview ba ka a ce interview har da wani bai yi ƙoƙarin ka ba ya ci amma kai ba ka saboda talauci ba ka daraja wurin Allah fayil ɗinka Allah ya kuce shi na azumi, to saboda shi yasa aka san mutum ya yi hassara da ina ba ta da kyau zai kaji Allah ya saka cikin yan ta'adda fa ulaika humul adun wa su ne yan ta'adda masu ƙetare iyaka Allah ya ce walladina hum li amanati da kuma wani su game da amanonin su wa ahadihim da alƙawlin su ra'una masu kiyayewa in ya dauki amana yana cikin da gaskiya amana a baka ajiya ajiya amana ka a ƙa'ida ajiya yanka baka ajiya har canji ba kai in mutum ya baka yan naira ɗari biyar biyar sabbi dubu goma ya ce a jemin su baka canjin su ko bayan shekara guda sai dai ka bashe su idan ka bashe su Allahumma sai in ka faɗa bai ta tuwa ne gaskiya banki zan sai kuɗin ka kaga shi ke babu lahi ba na kai su kowa da kuɗin da naka zan taɓe su in ba wa zan canza su shi wani babu ne amma bai halatta a musulunci a baka ajiye kuɗi ka arama wani musamman za su da irin wani an tuho rabin kuɗi zai ce to lahi wanci ban da kuɗi amma dai akwai wasu kuɗi da an kafa ajiya sai bayan wata ba za a shi su in kina cika ga alƙawali in ɗauko in baki to kai ki faɗin ma an baki ajiye kuɗi su ne ba naka na ba saboda a musulunci ba a baka ajiya ajiya amana inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahli Allah yana umurta ku ku bayar da amanin zuwa ga masu daga ciki akwai ajiya akwai amana ta magana in mutum ya sirri da kai ya baka amana akwai amana ta baka shago ko kiyaye amana da an ka baka akwai amana ta wurin aiki akwai amana ta aure duk waɗanga amanoni suna da yawa kwarai da gaske inna aradna al ta ala samawati wal ardi wal jibali fa a abaina an hawa a yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan na kana zaluman jahula ka wallahi yan wa mutum da gaskiya bane kawai sai akwai rashin amana da manzon Allah ya faɗi zuwa ƙarshen duniya amana za a ɗauke. amana ta daga cikin abin da yanzu an ta fara ƙarfi cikinmu. kuma abin ya zama game gari ba mata ba maza ba ba almajirai ba ba 'yan kasuwa ba kowa za zaka iske amana ta yi karanci duk wanda ka ba wa sai ya taba to Allah ta mana kariya Allah ta'ala daga mu'minai wanda suka su ne waɗanda suke wato dangane da amanin da kuma alƙawulla masu kiyayewa kaga wata matsala na amana alƙawali ina nan sai karhe goma ba ka tuwa sai karhe goma rai. sa'ida illa wallahi malam wannan ya daga cikin abubuwan da kawo na matsala shi yasa manzon Allah yake cewa duk al'umma da ke wayar alƙawali sai makiyin sun samu nasara a kansu in kai kaɗai na kawo alƙawali sai makiyin ka ya samu sa'a a kansu la imani liman la amanata lahu wa la dinu liman la ahada lahu azan Allah ya ce babu imani ga wanda bai da amana sannan kuma babu addini ga wanda bai da alƙawari in ka san ba ka so ka ce ba ka tahowa amma wasu na gitta insha Allah alali ko sun san ba su yi to Allah faɗi dukkan sarki ya ce wallabina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un sai ce wallabina hum ala salawatihim yuhafizun da kuma waɗanda su game da sallolinsu ba su masu kiyayewa suna kiyaye sallolinsu nan malamai suka ce Allah ya buɗe da sallah ya rufe da sallah kad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un nan kuma sai ce walladhina hum ala salawatihim yuhafizun can ayi magana game da khushu'i cikin sallah nan kuma ayi magana game da kiyayewa akan sallah cikin lokacinta da kiyaye dokokinta farillanta sunonta mustahabbinta kai sallah duka ilimi بغلت في جاهل كبا والله يا جماعة أنا سوف مغلا وصنا يصلى سيبا عديا إن با عديا با با عديا سيك أبليا إن با أبليا أكوي وان وان دي يمن سيدا سبحان رب الأعلى تجدا سيك أبليا سيدا أكا تنبيتي شمبا مغا أبن دهو سيصلى بس يتشي ولا ينامن تجدا بان سيدا رب الأعلى inna lillahi wa inna kuma limami shi na fara sallah kaga an samu matsala ko ba samu saboda ka shi yasa aka san sallah ita mutum ya kiyaye ta cikin lokacinta sannan na biyu wallahi mutum ya san inda ya kai sallah ka san inda haka sallah ka ba kowane masallaci na mutum haka sallah ba ka tsaya sai ka tantance masallacin da ana kiyaye da lokaci sannan ka ce sallah kai sallah wurin akwai wasu wa'in da sallar ta isha'i suna gama magariba ka hanyar isha'i kai wallahi sun gama sallar isha'i musamman cikin azumi akwai masallatai da suke suna yi daban-daban akwai shaf-shaf sannan akwai a sallami gayu akwai wani masallaci muna gama magariba ka hanyar mutai family house din mu ko da muka zuwa mu ce wallahi an gama shayi a dora ne lokacin sallah bai koyi ba an riga an fara shayi saboda an su ne mutane sannan ka tsaya ka bi limamin da koyo shi ya kasa ya yi fatiha ka bi limamin da adda aqida kwarai sallar ka wallahi bai kamata kai wasa da ita ita abu na farko za a fara cikin kasa sa kiyama wallahi kada mutum ya mai da to ni wallahi na an yi sauran gama yanzu na asali ne sallar musalla abubuwan galiba babu rama kuma yana Allahu akbar shi a a'a ka tsaya ka tantance ina ya kamata kai sallah saboda sallar ta da muhimmanci kwarai da ai mun ga mutum in ya ɗauko mara lahiya ta bai kai shiga ga likitan da bai kware ko wasa yake kai dane ko kai mara lahiya daga inda an kware to me yasa sallah ita kana walakanta ta saboda wallahi jama'a sallah kiyaye cikin lokacinta a yi ta bisa ilimi kullum binciken sallah ya kamata da malamin kurkaba ya ce inna salata khasaruha azimun wa babuha khussa biha ulumun ila hiyasna ashara matsala. Ya ce sallah hadarinta mai girma ne sannan babu bukanta ilmomi sun keɓance su an ce ta da matsala dubu goma sha alki ɗai ya ɗauki matsala dubu ka yi shiga cikin sallah to kai nawa ka sai cikin dubun saboda muna kira ga jama'a wallahi mu fiye ta koyon sallah sallah ma'in karɓa ba ka wuce gaban Allah manzon Allah ya ce inna awwala ma yuhasabu bihi al-abdu min amalihi salatu fa in salahat faqad aflaha wa anja wa in fasad faqad khaba wa khasir manzo Allah ya ce farko abin za a fara binciken mutum bangaren ayyuka ne sallah bangaren ayyuka sallah za a fara bincike in ta yi kyau to ka tsira kuma ka samu barabu ka wuce amma in sallah ta ɓaci za a faka ka nan wallahi ba ka wucewa ka taɓe kuma ka yi hasara don ba ka yi aikin kun yi wahala ɗaya ka yi duniya saboda jama'a wallahi ba kiyaye akan sallah nan an buɗe akan sallah kuma an ruhe da ita sai Allah maɗaukakin sarki ce ula'ika humul warisun wa'annan su ne masu gado me suke gada Allah bai alladheena yarithuna al-firdaus su ne masu gado aljanna firdaus hum fiha khalidun kuma su an karanta mu dawama cikin abada ba su manzon Allah ya faɗa cikin hadisi ya yace idza sa'altumullaha ta'ala fas'aluhu al-firdaus idan za ku roƙi Allah waɗanda ku roƙo shi ba ku firdaus fa innaha a'al jinan da ita ce mafi kololo aljanna sannan karkashin ta ne duk ƙoramar da suke gudana Ya ce wa a arshin rahman samanta akwai arshin Allah mai rahama an ruwaito sai da asar da yawa cewa idan mutum Allah ya gina ma kowa gida cikin aljanna ya gina gida cikin wuta idan mutum ya aikin ƙure shiga nan sai gidan shi na wuta a ba sai gado ga wasu da yake wasu rayuwa sun ce za a zo shiga shi na wuta amma gina shi na aljanna da ya samu sai a bani kuma sai a haɗa mai da wani wasu malamai suka ce saboda aka ce wari sun masu gado saboda in ka gada abu ya zama naka nan babu wanda ka an san bashi saboda ka Allah madaukakin sarki zai gara da masu waɗanda sifofi gidan aljanna har abada ba su to ya Allah ka sama kenan muhallin da anan shi ne yan uwa musulmi ba da zakka ba da zaka dukiyo mu abinda Allah ya hore mu idan mutum Allah ya bashi wadata ya da zaka dukiya kada ya ciwo sannan malamai suka ce ka roki Allah ya sa dukiyar banga hannunka ka san dukiyarka sallallahu ta'ala an yaji mala fi yadika wala yaji Allah fi kalbika ka roki Allah ya sanya dukiya kama ga hannunka ba cikin zuciyarka ba dan dukiya a cikin zuciyar mutum wala da bar zakata amma in tana da hannu ne tocin ya ba wani shi kenan Allah ya baka ita ta ga wani ta dawo ga wani ta ga wani ta dawo gare ka babu ruwan ka ba taba ka ba amma in ta shiga ka za ta hana ma wallahi har duk wanda ya taba ka kuna bala'i in ta kare kuma hawan jini kan kama so cikin ka take ba ga ka take ba saboda ka yan uwa musulmi Allah madaukakin sarki ya tabbatar mana cewa waɗanda sifofi da aka ambata duk wanda ya cika su ya samu bafara ya samu aljanna ubangiji Allah ta samu cikin su na shidda malai ke cewa a Tauhidi wa salatu wa zakat tariqul janna tauhidi aqida ta kwarai ta Allah madaukakin sarki da sallah da zakka hanya aljanna duk wanda ya kama su ya kama hanya aljanna da tauhidi shine kaɗai ta Allah maɗaukacin sarki cikin bauta Kaɗaita ta Allah maɗaukacin cikin sunayen sifofinsa kaɗai ta Allah maɗaukacin sarki a cikin ayyuka duk wanda a tauhidi ingantacce ya tsaye da sallah ya ba zakka ya kama mai shiga aljanna da ya mutu zai shiga aljanna ya Allah ka ba mu aljanna fa fi sahihaini imam al-bukhari da muslim sun ruwaito a cikin a cikin sai ingantacce guda biyu an abi ayyuba radiyallahu anhu daga abu ayyub al-ansari Allah ya kara masa yadda shine masaukin manzon Allah a Madina da manzon Allah ya hijira ce mutum shi ya saukar da manzon Allah sauka ta farko manzon Allah gidan shi ya sauka malaman tarihi sun ce malaman sira suka ce raƙon manzon Allah sun ma babu wanda ajaye ta shigo garin Madina kowa na cewa gidana gidana kowa na san asiri manzon Allah ya sauka wuri ne manzon Allah ya ce da uha fa innaha ma'amura fa kyale ta ita wannan raƙuma an umurce ta ne sai inda an ka ba ta umurna tsaya suna ta yi a hankali a hankali sai ta tsaya gidan abu ayyub al-ansari nan ta gurfana shi ya saukar da manzon Allah gidan shi wannan sahabin abu ayyub al-ansari Allah ya kara masa yace anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam akbirni bi amali ya manzon Allah ka bani labarin da wani aiki ka faɗa mini wani aiki ya dukhilu janna wanda shigar da ni aljanna ƙala malam. malak ki kai wannan mutum ya faɗi bukata ta ya faɗi bukata wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam ce arabul ta kai wanda mutum yana da tsananin bukata ya bayyana abin da a cikin rai shine ka magana arabun ba arabun ba arabun wasu kuma malamai suna cewa aribun malam wani karin magana ne wanda laraba suke kai wannan ya san ciwon kai ne ya tambi abin da bukatar shi arabun malam sai manzo Allah ya ce ta abudullah wa la tushriku bihi shay'a ka bauta ma Allah kada ka shirka da shi da komi wa tuqima salatu kuma tsaye da sallah tuɗin zakar kuma ka fara zakar wata filin ra'ayin kuma ka tara zumunta a ga wannan bauta Allah tsaye sallah da bar zakka waɗanda guda uku kaga tauhidi sallah zakka tara zumunta da kayan haka Allah zai baka aljanna kada kuma ta manzo Allah sama yana samu a sakan tambayoyi daban-daban akwai mai tuwa ya tambaya game da tashin alkiyama akwai mutanen ƙauye masu akwai tambaya da wani abubuwa daban-daban akwai mutanen birni masu akwai tambaya da wani abubuwa daban-daban har shi dan ma tuwa shi tambaya don ya halaka mutane yahudawa suna kawo su iska maza su mai tambaya saboda kamar manzo Allah ya zan duk wanda ya ɗauki shara tauri ne ya kashe kowa mai abin ƙwarai ya taho mai ɗauke da mugu abu ma ya taho amma da suke manzo Allah su kuma manzo Allah ne Allah na na aza shi ga abin da daidai duk wanda ya to ana ba shi amsa daidai abin da ya to tambaya saboda ka wannan bawan Allah abin da ya kawo shi a faɗa mai wani aiki na in yayi shi zai shiga Allah zai bashi aljanna zai shiga aljanna wannan Allah yake ta abudullah wala tushriku bihi shay'a bauta ma Allah kada ka shirka da shi da komi kada ka yi amshi amshi kada ka yi rataye rataye kada ka yi turbuɗe turbuɗe kada ka shirka wasu abubuwa ka sa ka iya babu yin da daddare cikin daji dindar duk wasu abubuwa wallahi ka kauce wasu mutanen mu yanzu Allah kana ganin mutu ahli sunna na amma in ka ganin mutum ya baka ka wallahi eh, an ka faɗa ma wanda ke faɗa zuciya ya baka so akwai wasu wallahi da mu su muka sunna wallahi amma wallahi da mun ka ga labarin da mun ka ji labarin su wasu wurare wallahi sai da hankalin mai tashi amo mu malam cikin malaman din amo mu malam cikin cikin harkar kokanci malam da dai don dai a samu kuɗi wallahi mutum ya hasara wallahi azin da zai ka kabarwa in ka ce wurin boka ka ce wurin boka ka barwa dan da kasa Allah bai yahi mutumin da yake ka boka yi sai in ya tuba sannan ka tsaya sallah kuma ka bar zakka fa fi sahihaini hadisi ya zo a cikin bukhari da muslim an abi hurairah radiyallahu anhu an karɓo daga abu hurairah Allah ya kara masa yadda anna a'rabiyan ata an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa qala lalle wani balagabin qawi ya zo wajen manzon Allah kuma fa kala sai ce dullani ala amali. ya rasulullah ka nuna mini wani aiki idan amiltuhu da khalqu jar. in ni aikata zan shiga aljanna qala sai ta abdullah ka bauta ma Allah wala tushriku bihi shay'a kada ka shirka da shi da komai wa tuqimu salatul maktuba kuma ka tsaya sallar farilla wa tu'addi zakat kuma ka ba zakat al-mafruḍa wajibi wa tasumu ramadan kuma kai azumi wata ramadan kala sai shi wannan ba kauye ce wallazi nafsi bi yadi na rantsi da wanda raina yake da hannunsa la azidu ala hadha ba zan ƙara akan haka ba iyaka ta yanzu ban da shirka da Allah zan tsaya da sallar farilla zan ba da zakka zan yi azumi amma daga nan ban kara abinda da shine sallar farilla bai fila. zakka farilla ɗaya bai nafila azumi faila ɗaya zai bai na fila falon ma wallah lokacin da wannan mutum ya juya baya shi wannan ba kawai قال النبي صلى الله عليه وسلم الله ثم يكفى من صرف أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا دون أن يفرد سكين يكلم تندق سكين عزيز ويكلم عن غمه من ذا الله يبارك في الاتفاق الجنة وقال أن قيامي أن تبتمي سواء أبين ديك وكالك أولي ذيري كيبير sannan wanga hadisi na ba irin wancan bane ba hadisi guda bane da malama yi suka ce in ka san ka gane hadisi ba guda bane bambancin sahabi wancan sahabi abu ayyubai abu ayyuban ansari ne wanda kuma abu hurara ne saboda haka hadisin ba guda bane sannan kun ga wancan ya faɗi abubuwa amma wanga ya ƙara wancan ya zo da abin da wanga bai zo da shi ba kenan hadisin biyu ne saboda ka can sai ka kai kalmar shahada tauhidi sallah zakka har zumunta nan kuma ya faɗi tauhidi sallah zakka wato azumi saboda ka wannan ya gwada cewa malamai suka ce kenan in dai ka tsaye da farila su tsaye da kyau to na filfili ko ba su tsaye babu komi amma umarnin shi shine in farila ka ba ɗauko a cika ma sannan na fila tana ƙara mutum daraja kana yin nafila girman ka na ƙara da ɗaukaka wurin Allah in kai sallar farilla kai nafila in kai azumin farilla kai nafila in kai zakka farilla kai sadaka duk waɗanda in kai farilla kai nafila zai ƙara ma daraja wurin Allah wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuhu hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'uhu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yabsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha manzon Allah ya ce hadisin kudusi Allah maɗaukakin sarki ya ce bawa ba zai gushi ga ina neman kusanci da ni ta yin filoli har sai na so shi in ni so shi zan zama ni addin da yake ji da shi zan zama ni aggan da yake gani da shi zan zama ni a hannun da yake damƙa da ita ni a kawai da yake tafiya da ita malamai suka ce Allah ya samu albarka cikin rayuwar kai na ta maka duk inda zaka je ji Allah ya saka ji abinda alheri sharri ba zai tsaya ba kunnuwa ba. in za ka gani Allah zai gina da kai alheri sharri ba zai tsaya ga idanun ka ba saboda haka ƴan uwa musulmi ana son mutum ya dinga yin nafili bayan ka farilla kuma kai nafila hadisin za mu karanta na ƙarshe cikin wannan babi shine riwayat Imam Tirmidhi rawa Tirmidhi wa qala hasanun sahihun Imam Tirmidhi Abu Isa Allah shi masa rahama ya ce wannan hadisi za a karanta yanzu hadisi ne kyakkyawa kuma ingantacce ne an mu'adin da jabalin isnadi har zuwa ga mu'ad an jabal shugaban majalisar malamai na ranar tashin kiyama manzon Allah ya ce shine hamil luwal ulama shi ya dauke tutar malamai ranar tashin kiyama mu'ad bin jabal wa huwa a'lamu an-nas bil halal wal haram qala yace kuntu ma'an nabiy fi safarin na tare da manzon Allah kuma a cikin tafiya inji mu'ad fa asbahtu yawman qaribun min sai ni waye gari mutane ina kusa ga annabi wa nahnu nasiru muna tafiya ina kusa ga manzon Allah muna tafiya manzon Allah kuma al'ada tafiya wata sai ga ina gaba wata rana yana tsakiya wata rana yana baya ana ana tafiya cikin jama'a wata rana za ka ga ya shiga gaba an biyo shi baya wata rana za ka ga shi tsakiya wata rana za ka ga shi baya ko ina manzon Allah ya tafiya ina tafiya dama ya tafiya hagu fa ya rasulullahi yace ya maza Allah akbirni bi amalik ka ba labarin wani aiki yadkhulu aljanna yana shigo da shigar da ni aljanna wa yubailni anin nar zai yi tsari daga wuta qala sai manzon Allah laqad sa'altani an azimin lalle tabbas ka tambaye ni abu wanda an girma abin zai kai mutum aljanna idan ta shiga wuta abun nan mai girma ne kwarai da wa innahu la yasiru ala man yassarahu Allah amma lallai shi abin nan mai sauƙi ne amma ga wanda Allah ya sauka kenan wanda Allah ya sauka mu wannan mai sauƙi ne gare shi sai manzon Allah ya ce ta abudullahi wala tushrik bihi shay'a ka bauta ma Allah ya kai mu'az kada ka shirka da shi da komai wa tuqimu salat kuma ka tsaya sallah tu'ti zakat kuma ka bada zakat wa tasumu ramadan kuma kai azumi wata ramadan wa tahujjul baita kuma kai hajjar dakin ka'aba daga bakin nan sai manzon Allah ya tsaya kun waɗanda abubuwa da kuma gani wallahi wani sauƙi gare su ne da kasashen ruwa shi ko wani biyu suna ba shi wahala saura kuma wasu sauƙi na gare na iya uku ta jan sauƙin su amma guda yana ba shi wahala wani kuma dukkan su gaba ɗaya wahala suka ba shi wallahi wani in ka to bangaren shirka yanzu wallahi wani mu dai kan ba mu ba mu bare mu da Allah da Annabi wani ya riga ya saba kai to kai malam ka ce ba rantsuwa da annabi to ba gashi ana faɗin ashhadu an la ilaha wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ba to me yasa aka kawo annabi wurin kuma ka ce ba rantsuwa da shi to ka ce to shi annabi in zai rantsuwa da wani rantsuwa ba rantsuwa da annabi ba ka haɗa mutum da annabi kawa Allah da annabi ba a cewa haka shirka ne wani na rantsa da ɗakin Allah na rantsa da Ka'aba duwan shirka da Allah ne mutane gano ana musu ba yanzu in kace mutum bai amsa komi ya tsaya haka nan ya dogara ga Allah da addu'o'in sai da magabci sai ki kai ku habawa ne dun namiji bai shiga jama'a ya kamata ya tsawa abin da ya riki wannan wuri an riga an wuce wannan wurin wallahi ba yanzu an wuce wannan lokacin can da ana yi suna yi kwarai da gaske amma wallahi yanzu kam ilimi ya tafi wallahi wa'anda abubuwa an riga an wuce wurin addu'o'i na za ka yi wallahi malam sai Allah ya kare ka shiga ka fita, ka shiga ka hita ai hwatsa mota ka ta lafiya lau komai ba ai kidnappers su kama saki wani lokaci wallahi ku kama ba su saboda ne saboda addu'o'i in mutum ya sha addu'a wallahi jama'a sai a ce wallahi tsahire kuma wallahi ba tsahin komai na addu'o'i saboda haka lokaci yayi da mutane ya kamata su dawo ba tauhidin sai tsaya amma su hausa ne har yanzu wallahi wasu har yanzu waye wallahi malam ka san zuwa gaba ba ta yi hannu take to abinda ka rike shi zan wane ka mi zai yi maka ubangiji Allah ya kare to bale sallah wa innaha lakabiratu wa innaha lathqilatu sallah tana nauyi illa al-khafirin sai masu tsoron Allah ba su ba su sallah amma Allah ya sallah ya gare da manzon Allah ya faɗa ya ce sallah ita ta ƙarshe ga za a bari ga al'umma da an bar tashin kiyama za a yi saboda haka sallah tana da wuya amma sai ga masu imani saboda haka wallahi in kaga mutum ya kiyaye sallah to mumini na babu mai kiyayewa ga sallah to wanda mumini Allah ka ba mu ikon kiyayewa sannan da zakka sun ana kasa kada mutane da mun gaya muku cewa wani wasu ne kai sai da maraka ya sai rabin mutane kuɗi wallahi sanan rowa da kaji mutum na magana ya sai da maraka wai sura mutane wallahi rowa ta haka sai eh to bale azumi da ko wasu ba lafiya sai azumi da girma ya shi wallahi azumi ya yi gaji na taba yace wani cikin azumi wallahi yace wallahi shi azumi nan ya ce ne kaji kuma wallahi da girma ne dan yayi aure ha ya ya haye ba kuma wallahi bai azumi ni ni ga izina na ganci ba wai labari na aka bada sai dai irin mutanen kauyen nan wallahi jama'a ba ku iya kiyayewa Allah yi Allah shi mu tsare ina ga mai kamata mu tsaya ko ku kiyaye hadisi guda ya rage mu kawo ba nan fadlu isamu ta'am hmm? sauran hadisi guda yace al-infaqu fi sabilillah yudkhiluka fi karamillahi al-waqi ciyarwa saboda Allah yana shigar da kai cikin karanci na Allah mai yalwa duniya da lahira idan mutum yana ciyarwa to rabon da Allah ka ba su duniya zai raba da kai ko ba ka nan sai a kafa a ce ka so ka dauka kana gidan kwanci a kire ka a ce to ga ofa babu ko sisi shiga mota ka sai a guje ka abu ofa saboda mi saboda kana iya ba su sabilillah ka ba su nan Allah a kira ka nan ka ba su da sahi a jima kaɗan a kire ka a lunka ma abin da ka ba su shi sa aka ce yudkhilu fi karamin lahil shi yarwa tana shiga daga cikin karanci da Allah mai yalwa duk idan da ka ga ana rabon abinci ana ta ba su da wanda an da wanda ba a sani ba abinci ga je ka tsawa gidan na wallahi mu duk mutum da kai ba abu ne ya ba su Allah ba zai hana ba amma baƙar ruwa, wallahi tun mai rowa ya kama hanyar hadda abin da zai rasa wallahi ruwa ba halin ƙwarai bane fa fi sahihaini an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah ya ce qala Allahu azza wa jalla Allah ya buwaya da girma ya ce anfiq unfiq alayka bawa na ka ciyar in ciyar gare ka in cishe ka ka ɗiba ka bada abin da da ka gama maki wallahi zan cishe ka wanda za ka basa bai kai wanda Allah zai basa ba Sayyid na ali radiyallahu anhu in ya bada sadaka ya bada kyauta kahin ajima Allah ya kawo mai linkin ba linkin ya kai wajen manzo Allah ya rasulullah ina jin tsoron in dai ba Allah yana rejected din sadaka da nake ba Allah bai so ina jin tsoron in ba haka bane yace a'a bushara ta Allah kai maka cewa ya in ya ba su kaɗan sai Allah ya kawo mai da yawa cikin wannan yini to Allah na bada maka cewa abin da kai ya gode shi yasa ya fara ba su kushi a duniya to shi ne cewa wa qala yace yadullahi mal'a hannun Allah cike yake da alheri da ni'ima da kyauta la taziduha nafaka ciyarwa ba ta rage duk abin da gano Allah duk abin da Allah ya ba su ko bai rage sahaul laila wan nahar Allah ne ke dare da yini da daddare karfe ukun dare sai ka ji alat karhe ukun dare Allah ya sa a rubuta ma arzikin da haka mutu baka yi ba kana san kana kwana Allah na bada arziki da dare. Allah na bada arziki da rana sahaul layl Allah mai yawan kyautar dare da rana wa qala sai manzon Allah ya ce ara'aytum kuban labari ma anfaqa منذ خلق منذ خلق السماوات والارض ku ba labari ku ɗibi abin da Allah ya tsira tun lokacin da an kan sama da ƙasa Allah cikin cirwa na yake yana ba dabbobi abinci dabbobin sama da na ƙasa da masu yawo bisa iska da masu yawo cikin ƙasa da masu yawo cikin ruwa Allah na ka ba su arziki kuma za a yanzu arzikin koyi ba Ya ce fa innahu lam yaghib ma fi yadihi babu abin da ya rage abin da ga hannunsa abin da ga hannun Allah har yanzu komi ba a yi ba hannun Allah ya cike da arziki don an baka miliyan ɗari ba ko mina ko yi ba ɗari ba an ce wani mutum ya mallaki gida ɗari biyar ya mutu ya basu haka ɗaya Allah ya ba ba ko mina ba Allah Allah ya baka kuɗi waɗanda haka mutu baka sun yawa ɗayan ka su mutu ba su san yawa ko su wallahi Allah na iya baka kuma har abada ba su tsari sai ka mutu kafin su saboda ka shi yasa ‘yan wa musulmi abinda ga hannun Allah bai kare shi yasa wani malami ya ce daga cikin hikimar da ya sa Allah maɗaukakin sarki ya dinga sako ma kaɗan kaɗan in an zirgo maka lalacewa za ka yi yanzu ka iya safin lokacin da aka haife ka abin da ka shigo ka inda za a ce a jirgo ma shi lokaci guda yanzu ka ɗauki misali shekarar da bara ta wuce daga bara zuwa yau kudin da ka kashe waɗanda suka shigo hannun ka kashe kila kuɗi da kuma kaya to bale ka shekara goma shekara goma da kai baya za a ce duk kuɗin da ka kashe shekara goma ka wuce baya da waɗanda ka sai abinci ka ci da waɗanda ka yi sutura da waɗanda ka sa kalmi duka a tara su yanzu nawa na suna da yawa ko ba su da yawa to amma ya ce lokaci guda a jirgin su ga ka hauka cewa za ka yi amma sai Allah ya dinga sakowa kaɗan kaɗan walau ba su Allah rizqa li ibadihi labaghaw fil ard walakin yunzilu bi qadarin ma yasha Allah yana azuma kaɗan kaɗan a azuma in naira dubu ka kashe a kuma baka wata haka yanzu ka dinga tafiya shi ce wa kana arsu al-ma'i al-arsu Allah ya kasance sama ruwa wa biyadihi al-mizan ga hannun Allah ma'auni yake yakhfidu yana yin kasa kasa da wasu arzikinsu wa rafa kuma Allah yana ɗaga arzikin wasu saboda mizanin awa arzuka mutane da hannun Allah ya. sai ga wani kai wata shekara an daga ma'auni ne ya fira sama ya yi gida ya sai mota ya canza wani kuma sai ga an yi ƙasa-ƙasa da sai ga ɗai yan motar da aka yi ya sai shi ya kuma hawa mashi yan ƙadori da aka ya fara sai suwa yan sushin ya fara yan sushin sai saboda mai saboda mizani ga hannun Allah yake ya kufidu wa yarfa'u to muna roƙo Allah madaukakin ya daga ya daga arzikin mu ya Allah ya Allah ka daga arzukan mu da arzukan malaman mu da arzukan iyalin mu da arzukan ƴan uwan mu dukkanin musulmi baki daya ya Allah muna roƙon ka kawo zama lafiya cikin ƙasar mu baki daya ka samu gama lafiya anan kuma ya kamata mu dakata insha Allah ta'ala inda muka yi duka kuskure Allah ka yaji mu inda muka yi daidai kuma Allah ka bada lakarantawa kuma Allah ka samu mu yi saboda ka yi Allah wanda yake na ga babanmu a shek a doktor eh to ya za a yi tuna na riga na ga ta kuma na riga na ga ya wala Allah ya eh, shek a doktor yana da wasu kalmomi ya kamata muna ba ta dama gaskiya wannan muhalli ne na ta'aliki da kuma gyara muna buƙatar wannan Allah ya saka da alkai Salamu alaikum wa warahmatullahi wannan ta ce assalamu alaikum ala gafar samana ta ce ya hukuncin mai a magidancin da bai da yadda ma'ana bai yadda da iyalinsa ba duk lokacin da zai shigo gida ko sallama bai yi ta ya hukunci ne to inda an ka ce hukunci ne bai kyauta ba don abin da a shari'a ga gida in mutum zai towa ya sallama ko gidan kana musulunci abin da ya ce ku babu kowa gidan nan kai sallama fa sallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin ku babu kowa cike da makulli ka bude to bale ka iyali cikin gidan ana son mutum ya assalamu alaikum wa rahmatullah ko ba gaskiya ba abin da yasa aka yi aka ce kai sallama gudun kada ka ga abin da bai kamata ka gani ba idan idan ka sama ganin ma wani abu gaskiya ba za ka ji daɗi ba saboda ka taka doka ne namiji bai sallama zai shiga gida ne gaskiya da kayan da Allah ko ka yadda abun ka mafi yawancin su takama ya kai shi gidan shi na shi kenan kana takama gidan ka na ko sallama ba kai sai ka dina gyaran murya tsaye <laughs> wai a san kai ka ta illa to wallahi mu ji tsoron Allah ba ya haka sana rashin yarda wannan mata su bar sakin hanya su bar sakin wato abin da dama ha a tunce su akwai wata mu'amalar da mace ita ta jawo makanta rashin ba ya dare kila yara kina magana da wasu lambobi waɗanda bai san ko da lambobi na ba in za ki waya sai ki tashi shige daki ki rufe ko ki shige ban daki ki rufe ko kuma to dama yana zuwa ya ko wasu waɗanda bai san da bai san da zuwan su ba to irin wannan ke ka jiwa shi ba cikin zuciyar mijinki har ya sanya tsince ki amma mutum ba a san ya saki dama har a tsince shi da abubuwa wannan ina jan hankalin matan san da wannan akwai wannan shi mata ce ko cewa an ga san wuri da wala shi bai koyar dan ya san ba halinka na ba ko ba gaskiya ba amma kuma shi musulmi in dai gida za ka shiga to kai sallama sai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mata ka ta sallama hakan na aka kabar ma Allah duk abubuwa kawai ba a dogon bincike wala ta su, kada ku dinga yin CID da kanku ko kuma ka sa wani bincika maka duk ba a yi haka da Allah ka ba mu ikon gane salamu alaikum akwai <clears throat> eh, sanarwa akwai wa'azin sati da ake gabatarwa kuma